wannan kwamitin koli ya samu halartar taro daga mambobin majalisar sojoji ta najeriya da ministocin tsaro da na ayyukan 'yan sanda da kusoshin gwamnati masu fada a sha'anin tsaro a cikin najeriya alhaji muhammadu dingyadi shine ministan 'yan sanda a najeriya kuma ya yi mun karin haske dangane da sakamakon wannan ganawar da wannan majalisar koli ta tsaro ta yi a najeriya inda yake cewa girma shugaban kasa ya ce za a ɗauki ko da irin matakai na ganin cewa an ci gaba da hulɗa da duk wanda ya kamata a yi hulɗa da shi an ci gaba da sauraron mutane musamman matasa da kuma sauran masu faɗa a ji domin a ga cewa an saurari kowa kuma an ba masu nemo duk wani haƙƙi haƙƙinsu domin a ga cewa ba a samu irin sake baraka irin wannan ba ko shakka babu gwamnati a shirye ta saurari kowa gwamnati a shirye take ta biya ma bukatu mutane bukatun su saboda wannan gwamnati jama'a ne suka zaɓe ta amma kuma gwamnati ba za ta bude idanu ba tana kallo har wasu tsiraru su zo su gurfanar da gwamnati zuwa ga wani hali wanda bai dace ba saboda haka shi yasa aka yi wannan bayanin a tabbatar da cewa jama'a su zara damtse su ba gwamnati goyon baya idan aka bukatu gwamnati saurara jama'a kuma su ba gwamnati dama ta biya bukatunsu. To amma akwai magana cewa za a murkushe irin wannan tawaye da karfin tuwo kenan idan ya saba sharuɗa da aka baiwa masu zanga-zanga lumana su yi ya bije suka bije suka tada zaune tsaye da kayar baya? ai da doka ba ta ce a murkushe kowane irin tawaye da karfin tuwo ba abinda aka ce a yi magana da jama'a a tattauna da su a saurare su ba wai a murkushe su da karfin tuwo ba ba shi gwamnati ke nufi ba to ya za a yi kenan gwamnati ta hana irin wannan tawaye idan an zo zanga-zanga ta lumana ta rikide ta zama tarzoma da kone-kone da kashe mutane da kone ofisoshi da dukiyoyi na gwamnati da al'umma ai ya danganta daga manufar da wannan abu ya dauku asali a kai idan gwamnati ta fahimci bukatun shine na bisa sharaɗi bisa ga doka wanda kuma sahihan maganganu ne ai dole a saurari mutane amma ka ga wancan wanda aka fito da shi matasa ne suka fito da bukatoci masu muhimmanci kuma na hankali amma ba a sani ba sai wasu suka zo suka karbe wannan zanga-zanga da ake yi a mai shi da wasu manufofi na daban wanda suke ba bisa tsarin da su wanda suka fara abin nan suke ba matsalar tsaro tana ƙara ta'azzara kwanan nan a yankin arewa maso yammacin najeriya musamman a jihar kaduna da kan hanyar nan ta kaduna zuwa abuja shin me taron nan ya cimma dangane da wannan matsalar da kuma za a magance ta ganin takici takicin yawa wannan taro ya lura da cewa lallai akwai bukata da ci kwararan matakai domin ganin cewa an kauce ma irin wa'abubuwan da suka faru sati biyu da suka gabata shakka babu hukumomin tsaro suna nan akan hanyar nan a da yaushe amma dai an samu dan akasin su waɗannan mutane marasa kishin ƙasa sun laɓe wasu wurare sun kekeci idanun mutane sun laɓe sun kwashe wasu mutane sun shiga da su daji to amma alhamdulillahi hukumomin tsaro sun bi su kuma an kwato mahiyan waɗannan mutane alhaji muhammadu dingyadi kenan ministan sha'anin yan sanda umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya